daga nan Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum ta da fatar an wuni lafiya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye akan mitoci 49.31 ko kilo has 6,170. da kilo da biyar a gajeren zango. kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar mu a shafukanmu na intanet a gtahausa.com ko kuma Facebook, X, TikTok har ma da Instagram don samun labarai da su. Mai jagorantar shirin ni ne Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da sauran abokan aikinmu ke farin cikin kasancewa da ku a daren yau Juma'atu babbar rana. wadda ta yi daidai da goma sha shida ga watan janairun shida, A cikin shirin muna tafe da rahoto game da rasuwar jakadan zaman lafiya na Arewa, Imam Aliyu Abubakar, wanda Allah ya rasuwa. Kai wallahi kam an samu gibi mai yawa kam an samu babban gibi hajiya Zainab. Ba labaran duniya da rahotanni muna tafe da shirin mu na lafiya jari ce, wanda wa Umar za ta gabatar. sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka ma kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Aƙalla mutane bakwai ne suka rasa rayukansu a rikicin da ya ɓarke cikin dare a Uganda bayan gudanar da zaben da ke nuna alamun zarcewar shugaba Yoweri Museveni a cewar 'yan sanda ranar Juma'a. Sakamakon da hukumar zaɓe ta sanar ya nuna Museveni na da kashi 75 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ranar Alhamis a kashi 59 cikin 100 na mazaɓu, inda babban ɗan jam'iyyar adawa Bobi Wine kuma ke da kashi 21 cikin 100. Sauran ƙuri'un kuma sun rarrabu tsakanin 'yan takara shida. Bayan da yakin neman zaɓe ya zo da tashin hankula a wajajen taron 'yan jam'iyyun adawa, da abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira danniya da barazana ga 'yan adawa an gudanar da zaben lami lafiya ranar Alhamis. Amma kuma da daddare sai faɗa ya kaure a garin Butambala da ke da nisan kilomita 55 daga kudu maso gabashin babban birnin ƙasar na Kampala. Ƙasar Libya za ta gurfanar da wani ɗan ƙungiyar 'yan ta'adda da ake zargin da sa hannunsa a wani kabari da aka gano gawawwakin mutane 21 don tuhumarsa da laifin fataucin mutane a cewar ofishin attorney general na libya ranar juma'a a shafinsa na facebook ofishin ya ce an aike wanda ake tuhumar zuwa kotu hukumomi sun samu hujjojin cewa 'yan ta'addan sun shirya hijira da fataucin mutane kan hanyar da ta saba wa doka a birnin alkufra da ke kudu maso gabashin libya da kuma birnin ajdabiya da ke yankin gabashin ƙasar, ofishin attorney general ɗin bai faɗi sunan ƙungiyar ba Libya dai ta kasance hanya babba da 'yan gudun hijira ke amfani da ita wajen gujewa yaƙi da talauci a Afirka da Gabas ta Tsakiya. Ba a samu cikakken bayani yadda masu hijirar su 21 suka rasa rayukansu ba da kuma lokacin da suka rasu da lokacin da aka gano gawawwakin nasu ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Dubbannin 'yan kasar Cuba sun yi zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin Amurka da ke Havana don nuna kin amincewa da mulkin kama karya da Amurka ke yi a yankunansu biyo bayan kame shugaban Venezuela Nicolas Maduro. Zaman doya da manjan da aka daɗe ana yi tsakanin Amurka da Cuba ya ta'azzara ne tun bayan da Amurkan ta kai farmaki ƙasar Venezuela da ya yi sanadiyar rayuwar sojoji da jami'an leƙen asiri na Cuba 32 da ke bawa wa Maduro kariya. Wannan ita ce karawa ta farko tsakanin sojin Amurka da na Cuba cikin shekaru masu yawa. Da yake jawabi ga masu zanga-zangar yana mai nuna bayansa ga ofishin jakadancin Amurka, shugaban ƙasar Cuba Miguel Diaz sanye da kayan soja ya yi kira ga 'yan kasar su ci gaba da haɗin kai a yayin da ake fuskantar matsi daga Amurka. Ranar Lahadin da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba wani man fetur ko kuɗi na Venezuela da zai ƙara shiga hannun Cuba, inda ya gargaɗi fadar gwamnatin Havana ta yi yarjejeniya kafin lokaci ya ƙure mata. Wakilin kasuwancin ƙasa da ƙasa na Amurka Jameson Greer ya ce shawarar da gwamnatin kasar Canada ta yanke na barin a shigo da motoci masu amfani da wutar lantarki dubu arba'in da tara ƙirar ƙasar China a haraji mai sauƙi yana da matsala kuma Canada za ta iya yin da na sanin hakan. Da yake zantawa da tashar labarai ta CNBC ranar Juma'a, Griya ya ce abin da ya sa ba ma sayar da motocin China da yawa a Amurka shine saboda muna da haraji don ba da kariya ga ma'aikatan kamfanonin motoci na Amurka mu kuma kare Amurkawa daga waɗannan motocin. Labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen Hausa na GTA Hausa, Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. yanzu kuma sai babin rahotanni. Jihar Filato ta yi ƙaurin suna wajen faɗace-faɗace na ƙabilanci da na addini. Shekaru da dama kenan ana ganin irin waɗannan, amma wasu da ke kallon rikicin ta wata mahanga ta daban suna ganin lokaci ya yi da za a haɗa kai waje ɗaya. Imam Abdullahi Abubakar, wanda ya bai wasu mabiya addinin Kirista mafaka a lokacin wani rikicin addini a jihar Filato, Allah ya mishi rasuwa. Wakiliyar GTA Zainab Babaji na ɗauke da kaɗan daga cikin wasu waiwaye a game da rayuwar margayin. Dukan wanda Allah ya halice shi, ni ina so ya koyi da irin waɗannan halaye a zauna da kowa da kowa a zauna lafiya. Kar wani ya cutar da wani, kar ya taɓa hakkin wani, Shahararren jakadan zaman lafiya kenan Imam Abdullahi Abubakar wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ba da kariya wa Kirista fiye da ɗari uku a lokacin da 'yan bindiga suka kawo musu hari a ƙauyen Yalwan Gindin Akwati da ke ƙaramar hukumar Barikin Ladi a jihar Filato a shekara ta 2018. A daren jiya Alhamis ne Allah ya karɓi ran Imam Abdullahi Abubakar bayan fama da rashin lafiya. Malamin wanda ke limanci a karkara musamman wurin da a baya ake yawan samun tashin hankali ya taimaka kwarai wajen wanzar da zaman lafiya da haɗin kai tsakanin mabiya addinai da ƙabilu daban-daban wanda ya kai ga ƙasashen duniya kamar Amurka da Saudi Arabia suka ba shi lambobin yabo da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnatocin tarayya da na jihar Plateau. Ga tattaunawa ta da marigayi Imam Abdullahi Abubakar a lokacin da yake raye. Da yake na yi Tawakali ga Allah kuma ƙarfi na zaman lafiya da a zauna lafiya kullum a wannan shirin nake a zauna lafiya to yaya ka ji a ce kana da lambobin yabo fiye da goma an baka saboda zaman lafiya to waɗannan lambobi da aka bani ina gani sun kai kusan goma sha uku ne ko sha hudu to kullum a godiya nake ma Allah da ya bani har wannan karfin mm, gwiwan na wani abin kuma kullum a godiyan kuma nake har in koma a lokacin da 'yan bindigan nan suka zo suna kanka ga krista ka ɓoye su a cikin gidanka a lokacin wani tunani ya zo maka kana nema ka tsare ranka ne ko kuma kana nema ka tsare ran waɗanda suke eh, wato wayannan kristocin gaba ɗaya maganin raina na riga na sallaba da shi na jama'a kawai nake kokari kirista musulun dan mun yi sallar la'asar da musulun zo abin ya faru ni na riga na sadar da kaina kawai mu dai sai addu'a kawai kuma Allah taimake ni sai abin ya tsaya tuk. To me kake ganin kamar sauran malaman addini za su koya game da abin da kai har ka samu lambobin girma fiye da goma? To ranke daɗe ba mai ba ma maganan malaman addini ba ma dukkan wanda Allah ya halice shi ni ina so ya koyi da irin waɗannan halaye a zauna da kowa da kowa a zauna lafiya kar wani ya cutar da wani kar ya taɓa hakkin wani daidai da ƙwayar zarra in ka cuci ɗan uwanka to ranar gobe fa Allah fa Allah fa shi ba zalimi ba ne za a biya saboda haka a yi haƙuri da juna to dalilin wannan na samu waɗannan awo ɗin har kuma aka biya min hajjima a ciki wato ka tafi maka dalilin wannan kuma ina shirin zan koma din wannan maganan ciwon da ya bullo don shi um, ambasado na sodi ya ce ba shi namban na kuma na ba da namban faso sai wannan ciwon ya faru shine aka samu aka bin ya tsaya marigayi imam abdullahi abubakar kenan wanda allah ya masa cikawa Malam Abdullahi Umar Hassan shi ne mataimakin Imam Abdullahi a garin Yalwan gindin Akwati ya bayyana irin halayen mamacin. dottijon albarka ne wanda samun irinsa yana da wahala ba su da yawa ire-iren su mutum ne mai tausayi mai alkhairi mai son mutunci mai son mutane mai son zama da mutane lafiya mai son zaman lafiya mai maso da kowa kusa da shi mutum ne wanda yake son kowa da kowa in dai dan adam ne ko da dan uwansa ne ko ba dan uwansa bane ko addinin sa ɗaya ne ko ba addinin su ɗaya bane to yana son hulɗa da jama'a da muka ji an kawo hari a anguwan da muke yayi kokari ya tsare kiristoci sama da ɗari uku ana cewa kusan ɗari uku wallahi sama da ɗari uku ne mu muna tare da shi mun je tare da shi an buɗe masallaci an ba su dama suka shiga an buɗe gidansa aka cika gidansa gabaki ɗaya suka rurrufe kofofi ya yi kokari dai ya fita ya je masallaci ya fita ya je gidansa ya gade ba abin da ya samu mutanen da suke cikin wannan wurare. Wani gibi aka samu kuma ya ta yaya za a samu wanda zai rufe wannan gibi? Kai wallahi kam an samu gibi mai yawa kam an samu babban gibi hajiya Zainab sai dai kawai mu ce kuma Allah ya sa a samu irinsa ko kuma wanda zai kamanta ire wato kaman shi. Kafafen sada zumunta a yau Juma'a sun cika da hotunan Imam Abdullahi Abubakar musamman daga waɗanda suka yi hulɗa da shi lokacin da yake raye suna bayyana alhinin su kan rashin dattijan da irin ayyukan alkhairai da ya yi na wanzar da zaman lafiya. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. To Allah Ubangiji ya mishi rahama ya kuma kyautata tamu bayan tasu. Idan muka laƙa jamhuriyar Kamaru kuwa, 'yan aware ne da yake ci gaba da cin karensu ba babbaka, inda ko ajiya suka yi sanadiyyar mutuwar wasu mutane goma sha hudu da jikkata wasu da dama a garin undum na jihar Bamenda. Wakilin GTA Muhammad Awal na ɗauke da ƙarin bayani. wannan hayanin da kuke ji dai al'umman da masu ɗauke da makamai ne a ɓangaren 'yan aware musamman ma a garin suka ƙona gayyadajin al'umma sannan kuma suka harbe mutane goma sha hudu a garin na an da yake ƙarƙashin gwamnatin ingilishi waɗanda 'yan awaren suke neman a raba ƙasar jamhuriyar kamaru gida biyu yau shekara goma sha biyu kenan da ɓangaren yake fama da tashe-tashen hankula da kuma wanda ake kira amba boy yanzu dai a wannan bangaren su suke faɗa a ji domin ba sa bari ma wani lokaci a gudanar da harkokin yau da kullum da ma ayyukan gwamnati sai ran da suka ga dama wannan ne yasa na tambayi malam nasir ɗaya daga cikin yan gudun hijira wanda ya fito daga can bangaren dan ya yi min ƙarin haske kan wannan al'amari eh, to a gaskiya abin da ya faru a shashin reno ingilishi a kasar kamaru gaskiya mu ba mu ji daɗi ba mu ji daɗin sa saboda an kashe mutane da ba da ba dalili mutanen da ba su ji ba su gani ba mutanen da ba su da komai a cikin wannan magana ba su da komai an kashe yara ƙananan yara iyayensu zuwa kawai aka yi aka samu kani aka bindige su baki ɗaya wannan bidiyo idan mutum ya gani zai samu tausayi matuka cikin zuciyarsa wallahi to saboda haka mu dai muna da yi wa kira gwamnatin kamaru a duba wannan al'amari a duba sha'anin nan abu ya ci ya cinyewa shekara da shekaru shekara da shekaru yan uwa ana nan ana ta kashe su suna ta mutuwa suna ta mutuwa yan sanda wato sojoji sun kai wa eh, 'yan awarin in a hari Malama Fatima ita ma tana ɗaya daga cikin wanda wani al'amarin ya shafa ga abin da ta ce. Eh to gaskiya zuciya ta cike take da baƙin ciki da kuma alhani kan kisan da aka yi wa wa'annan bayan Allah. Wannan lamari gaskiya ya matukar girgiza mu musamman ma mu mata domin mu ne muke da alhakin ɗaukar nauyi da kuma kula da iyali tare da yaranmu. Kisan dai da aka yi ba zai taɓa kawo zaman lafiya ko warware wata matsala ba a maimakon haka yana ƙara tsoro tashin hankali da kuma rarrabuwar kawuna a tsakanin mu da muke zaune a wannan yankin yara suna rasa iyayensu sannan mata suna zama zawarawa iyalai na ci gaba da tarwatsewa a cikin irin wannan hali da muke zama a wannan yanki muna zama ne na tsoro da kuma fargaba eto eh a matsayina na mace ina kira ga dukkan bangarori da su mutunta rayuwar dan adam rayuwar mutane da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba ba su aikata laifi ko wani iri ba haka kuma gaskiya ya kamata gwamnati da shugabanninmu na gargajiya da duk masu magana a cikin wannan lamarin da su tattauna ta hanyoyin sulhu domin jinin da ake zubarwa gaskiya ya isa haka mun gaji na yi kokarin jin ta bakin jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru na ta buga wayansu har lokacin da nake kammala wannan rahoto wayansu baya shiga sai dai bangaren na 'yan aware har yanzu dai suna cin gashin su ba babbaka a yayin da suke ganin kamar su ne masu faɗa aji a wannan bangaren duk da cewan gwamnati ta sanya jami'an tsaro ta kuma buɗe bangarori na tattaunawa da ma canja waɗansu manya-manyan jami'an tsaro a wannan bangaren amma abin ya ci tira Mama Awal Garba, GTA Hausa, Amurka ke magana daga ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya jari ce. Tare da ni Hauwa Umar, shirin lafiya jari ce na wannan mako zai yi magana ne akan bacci da kuma mahimmancinsa musamman ga lafiyar ɗan adam. bacci abu ne da ke da matukar mahimmanci a rayuwar ɗan adam saboda yakan taimaka wa gaɓoɓi da kuma sassan jiki wajen hutawa haka zalika samun isasshen bacci yana taimaka wa ƙwaƙwalwa wajen samun lafiya Har ila yau bacci yana taimakawa wajen ƙara kuzari ga garkuwar jikin ɗan adam inda hakan zai taimaka wajen yaƙar cututtuka har ma da daidaita wasu daga sinadaran jiki. Bisa ga waɗannan dalilai da ma wasu ya sa shirin lafiya jari ce na wannan mako ya zanta da Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da ƙananan yara da ke jihar Kano inda ta fara da yi mana cikakken bayani game da bacci kamar haka. Bacci wani yanayi ne wanda rayayye aiki yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki ɗaya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon mai da martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar tafi iya mayar da da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam? Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu ɗan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi. Akwai wa'yansu sinadarai a jikin mutum waɗanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna ɗin mutum shi ma an samu ɗan tsaiko haka a wajen yanda yanayin dna ɗin yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato dna repair wa'annan abubuwan sun fi faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai sanadi sanadi na samun wa'yansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa. Kamar awa nawa ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci. Shi babba wato kamar wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa sittin yana buƙatar aƙalla awa bakwai yana bacci mafi ƙaranci kenan akwai wa yanda za ka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa bakwai ba yana faruwa kamar ɗalibai haka na makaranta saboda karatu ba za su iya yin baccin nan da ya wuce awa biyar ba haka to wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su ɗan yi baccin tsakani haka ko da rana in suka ɗan samu ɗan siyasta haka ɗan irin wannan ɗan baccin na rana ɗan kaɗan haka sai kwakwalwa ta samu ta huta huta amma bacci awa biyar din ma ya dan yi babu laifi akwai wa'anda ba sa yin baccin da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa bakwai din kuma babu wani dalili to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awannin ba wato idan mutum ya yi baccin awa biyar da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gutsa tsare ne dai a samu dai a dan cika she wa'annan awannin su kuma yara wato wa'anda suke kasa da shekara goma sha takwas kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata uku zuwa kasa daga awa goma sha hudu zuwa awa goma sha bakwai shine lokacin da ake bukatar su samu wannan baccin yara kuma 'yan shekara shida zuwa shekara goma sha biyu daga awa tara zuwa awa goma sha biyu shine lokacin baccinsu wato wannan awannin cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara goma sha uku zuwa shekara goma sha takwas su kuma daga awa takwas zuwa awa goma na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu ƙasa da haka za a samu matsala shin wani irin bacci ne za a iya cewa ya zama na cuta sleeping sickness wato african trypanosomiasis kenan kwayoyin cuta ne suke jawo ta kuma su wannan sleeping sickness din mutum yana samun shi ne idan wani kuda wato tsaitsai fly ya cije sa saboda shi wannan kudan shi kadai ne yake iya ɗauko cutar ya sa wa mutum shi ne kamar vector kenan kamar yadda sauro yake jawo malaria to shi kuma wannan tsaitsai fly shi yake jawo yake sa wa mutum wannan african trypanosomiasis din kwayoyin cuta ne wanda idan Allah ya taimaki mutum ya je asibiti aka bincika aka ga cewar yana da ita sai a bashi magani ya sha sai kwayoyin cutar nan su mutu in Allah ya taimake shi shi kenan to kuma amma akwai kuma wato yanaye-yanaye na matsalolin bacci da mutum zai iya samu wanda babu abin da ya danganta shi da sleeping sickness akwai cututtukan da suka danganci kwakwalwa ne gaskiya haka mutum zai zo ya ta bacci ya ta bacci ya ta bacci duk inda ya samu ya kwanta sai bacci shine ake kira hypersomnia wato bacci ya yawa somnolence shine bacci halin bacci ko yanayin bacci to idan mutum ya yi ta wannan baccin hypersomnia to ya yi yawa gaskiya to wannan sai ya je asibiti akwai psychiatry wato likitan kwakwalwa da za a je a yi bincike yadda ya dace sai a bashi abin da ya dace ya sha dan ya dawo daidai akwai kuma wanda shi kwata-kwata baccin ne ma baya isassa ko kuma baya samun shi wato insomnia kenan wannan insomnia za ta kasance kwata-kwata idan mutum ya ya kwanta ya ta juyi ya ta juyi amma fa yadda ya ga dare haka ya ga rana ya ta kirga awakai a sama amma ba za a iya baccin nan ba ya sha madarar duniyan nan mai dumi ba za a iya baccin ba akwai kuma wanda a'a ya fara baccin fa kama abin arziki sai kuma ya farka ko ta farka ke nan kuma ba za a iya koma baccin nan ba to akwai matsala shi ma insomnia ne na wani na wani bangare shi ma dole sai an je an samu likita a binciki mutum a tabbatar cewar yaya ne sai a bashi abin da ya dace a bashi sannan nan ya samu ya bacci akwai kuma wanda za ka ga ana bacci ana magana ana bacci ana magana to wannan shi ma akwai matsala ko kuma a'a ana bacci ana tafiya to shi ma akwai damuwa wa'annan duk matsaloli ne ko kuma yanayi condition da ya kamata idan mutum yana da shi sai a kai shi asibiti a bincika a gani akwai wanda zaka ga idan ya gaji da yawa ya kwanta bacci zaka ji yana surutai wannan fa ba wai ciwon kwakwalwa ba kawai jikinsa ne bai gama abin da ake kira restoration ba wani kuma duk yadda ya gaji da ya ji wani ko motsi ko kuma sauti to sai ka ji yana mayar da wannan motsin ko sautin to shi ma duk a cikin gajiya ne amma idan ya yi yawa to sai a je a bincika a ga me ya dace a yi wa mutum tunda yanzu akwai na'urori kala-kala wa'anda idan aka saka in mutum ya kamata a ce idan shi biyu ne akwai eh, abin da zai nuna wannan fatan din da na faɗa da su idan mutum bacci ya kamata a ce tunda baccin yanayi ne biyu duk akwai wannan fatan din da za a gani a na'urar da za ta nuna cewa a ah, eh, wannan bacci yake to amma fa gashi kuma idan shi biyu to kin ga akwai damuwa kenan ko kuma a wannan baccin yake ko kuma a wannan baccin yake tunda baccin ma kala kala ne akwai lokacin da za a yi abin da ake kira rapid eye bana so ma shiga deep ne shin wani irin kalubale mutum zai iya fuskanta idan bai samu bacci yadda ya kamata ba to daga dan wannan bayanin dai ina sa ran cewar an fahimci mahimmancin bacci so shi fa bacci lokaci ne wanda jikin dan adam yake bukata wani abu sai a lokacin da yake bacci da mutum yake bacci sannan zai yi kamar dna repair din nan kamar yadda jiki yake wanke kwayoyin cells din da suka kusan mutuwa sai a wannan lokacin bacci aka fi yin shi yadda ya dace so ga ya min idan mutum bai samu bacci yadda ya kamata ba me zai same shi sannan kuma kamar yadda na faɗa akwai wa'yansu sanadai da mutum yake haɗuwa da su idan baya samun bacci yadda ya kamata wannan sanadi na farko kamar na obesity wato kiba ciwon kiba wa'yansu ma sai idan sun samu bacci ne suke rage sanadin wannan ciwuwukan cututtukan daji to kin ga kenan bacci yana da mahimmanci kuma rashin yinsa yadda ya kamata yana jawo sanadai na cututtuka daban-daban Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya jari ce ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hauwa Kulu, a daidai wannan lokaci kuma ga Bala da labaran ta mola a takaice. bari mu fara da wasannin da ke gudana a yanzu haka musamman a nahiyar kasashen turai inda za mu leka kasar spain a gasar la liga a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta espanyol ne suke barje gumi tare kungiyar kwallon kafa ta jinuwa gasa sire a na kasar italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta faisa suna suna barje gumi tare kungiyar kwallon kafa ta atlanta sai bundesliga na kasar germany yayin da kungiyar kwallon kafa ta da bremen suke tare da kungiyar kwallon kafa ta eintracht frankfurt liga na kasar faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta monaco ne suke barje gumi tare da kungiyar kwallon kafa ta Laurenti sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain inda suke fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lille wanda dukkan wannan wasanni a yanzu haka ake fafata shi. daga nan kuma za mu leƙa bangare sai na sauran 'yan wasan kwallon kafa ta duniya inda kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta rahotanni ke cewa kungiyar tana neman wani dan wasa wanda za ta mai gurbin mai tsaron bayan ta harry maguire wanda sa zai kare da kungiyar a old trafford a bazaran nan dan wasan mai shekaru 32 da da haihuwa ya daɗe na fafata a kungiyar kwallon kafa ta real devils to game da batun na harry maguire kungiyoyi da dama a kasar italy na buƙatar ganin cewa sun ɗauko harry maguire bayan da kwantarakinsa ya kare a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Kungiyoyin kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan da Fiorentina sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Napoli wanda suka nuna sha'awar su ganin sun dauko dan wasan a watan Janairun nan. Yayin da ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din take yunkurin dauko dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest dan shekaru 23 da haihuwa Mourinho wanda ke ganin zai mai mata gurbin Harry Maguire. kungiyar kwallon gaba ta Juventus kuwa ta fara tuntuɓar kungiyar kwallon gaba ta Crystal Palace kan dan wasan gaban ta dan kasar Faransa James Philippe mateta dan shekaru 28 da haihuwa yayin da take neman mai gurbin dosan lohovic mai shekaru 25 da haihuwa aston villa na son kammala yarjejeniyar sayan dan wasan gaba na kasar ingila Tani abraham wanda ke takale da kungiyar kwallon kafa ta basecta a matsayin aro daga kungiyar kwallon kafa ta roma chelsea na bukatar ganin cewa sun dauko dan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta bournemouth dan kasar argentina marcus sinisa mai shekaru 28 da haihuwa aston villa na tunani wajen ganin ɗauko ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ɗan ƙasar Spain Dani Ceballos mai shekaru 29 da haihuwa yayin da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Galatasaray Juventus da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Napoli da wasu manyan ƙungiyoyi a ƙasar Saudiya suka sanya ido ganin ɗauko ɗan wasan tsakiya na ƙasar Portugal Bernardo Silva mai shekaru 32 da haihuwa wanda yake ƙarshen kakar shi a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City wanda ake ganin cewa har yanzu ba batun sabunta kwantarakinsa a ƙungiyar. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe cikin shirin mu na karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe biyar agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikin mu ɗauke da wasu shirye-shirye. Muna nan tafe da shirin a bari ya huce. Godiya ta musamman ga abokin aikin tawa Saudat Kabir da ta karanto muna labaran duniya. Ni kuma Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma Allah ya tashe mu lafiya. Bis